kwana biyu zuwa uku da suka wuce a yi ta tarin ruka daban kama daga kwamishin masu ba da shawara da kwamishinan kuma na kwamishin da kuma amanin nan ba su kuma yin allah su za a yi abin da sk da ssa sannan daga da za mu miƙa hannun wannan taro su kansu shugabannin siyasa ne wanda muke tafiya ne ba mu ba muke tafiya sai muka ga ya dace ya kamata mu san tsaya maɗaurin ki ɗaya a harkar siyasa shi ne dalilin da yasa muka yi wannan tunani walwale matsalolinmu differences mu sannan kuma mu tunkari abin da ke gaban mu shi ne nasarar da ya rage a gwamna da tafi da tukutuwar da ya san muka isa ta rabi ugarwa eh, wannan mutum kuma ake jagoro da wannan shi ne kamar da kuka gani an yi awanni da yawa ana ganawa kuma alhamdulillah an samu saboda haka da Allah cikin ɗan kwanaki kalilan za ku ga abin da zai faru na mutanen da za a tara su faɗi aji masu ruwa da tsaki a harkar siyasa a wannan karamar hukuma mulki ta kusa masu mukammai mun haɗu sannan za mu haɗu da shugabannin jam'iyya tun daga Eh. matakin karfin hukuma har zuwa ward har zuwa foli unit rabi'u su haɗu da mutanen da suke kasa Allah ka a yi nasara wani albishir gare ga al'umma hukumar musu to albishir ina guda ne shine ah, abinda ake faɗa mana cewa ah, a wannan zamani na wannan magana ta kau za mu haɗu mu zan abu guda kamar yadda aka san kuma mu taimaki wanda ya taimake mu shi ne na jagoran ya Allah ya so da wannan haɗin kai da kake da gama shi alhairai zai je ga jama'a ina fatan masu mana su su ne alheri wannan abu da aka ɗauka mana baya baya abu da su kan dodo kuna yan kashi zo da abin da ake cikin wanda ita wannan za ta yi kungiyoyi ne a bangaren siyasa a bangaren addini da kuma addini a bangaren kowane bangare domin mu samar da wani leadership guda wanda zai rika magana da sunanmu gaba ɗai kuma yadda akwai a sauran wurare a sauran garuruwa da sauran abin nan kuma wannan movement wanda wannan na wanda muka fara na siyasa za mu zo da baya kuma mu yi wancan mu yi kan jama'a